Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voa House hausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar litinin 17 ga watan Satumba shekarar 2018. ta Sada dangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. gwamnan jihar carolina ta arewa roy cooper ya faɗa cewa akwai barazana ga rayuwar jama'a sakamakon ambaliyar da ya faru a jihar a can philippine ko magajin garin wani dan karamin gari ne ya ba da tabbacin cewa mutane da dama da suka bace sakamakon girgizan kasa wasu sanatoci cikin su ko hadda na jam'iyyar republican sun buƙaci a dakatar da jefa kuran amincewa ko kuma a zaben alkalin kotun kolin amurka Kadin labaran kenan aka ji, a shirin namu na yau za ku ji cewar akalla mutane 23 ne aka kashe a wani sabon hari da wasu mahara suka kai wasu ƙauyuka hudu a yankin Numan a jihar Adamawa. Za kuma ku ji cewar tsohon sakataren gwamnatin tarayya Baba Lawal da sauran masu ruwa da tsakin jam'iyyar APC a jihar Adamawa sun shigar da takardar koke ga uwar jam'iyya. A Nijar kuma za ku ji cewa malaman jami'o'in gwamnatin ƙasar sun fara yajin aikin kwana shidda a yau Litinin. sai kuma shirin ilimi garkuwar dan adam da Yusuf Aliyu Haran da ya shirya ya kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Masu assalamu alaikum. gwamnan jihar carolina ta arewa roy cooper ya faɗa cewa akwai barazana ga rayuwar jama'a sakamakon ambaliyan da ya faru a jihar musamman daga matsananciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da florence wacce ta tarin ruwa a sassa daban-daban na jihar guguwar ta florence wadda ta haifar da matsanancin tumbudin ruwa da iska mai karfi tana ci gaba da barin ruwa a kwance barin ruwa a kwance a wasu sassan jihar ta carolina yayin da take tafiya zuwa tsakiyar tekun atlantika sannu akan hankali yanzu haka dai wasu sassan na arewacin jihar ta carolina ta arewa sun samu ruwan da ya kai na sama na misalin santimita 100 yayin da rahotanni sun bayyana cewa wasu sassan ma sun samu wanda ya kai adadin santimita 50 ne. akalla mutane goma sha bakwai suka rasa rayukansu sanadin wannan ambaliya wacce kuma ta janyo tsinkewar manyan hanyoyin mota da kuma jefa mutane wanda yawansu ya kai dubu ɗari bakwai cikin duhu wato sanadin tsinkewar wutar lantarki a can kasar filifin ma magajin garin wani ɗan ƙaramin gari ne ya ce ya yi imanin cikin kashi 99 cikin kashi 99 cikin 100 na mutanen da suka bace sakamakon girgizan kasa da ta auku sun mutu har zuwa yanzu dai garwaki goma sha ɗaya ne da aka zaro daga cikin kuraguzan gine-ginen da suka rushe a garin itogan da ke tsibirin luzon wurin da ya samu wannan girgizan kasar a ranar asabar wanda ta zo da iska mai karfin gaske wanda ke tafiya kilomita 270 cikin kowace sa'a guda samun waɗannan garwaki goma sha ɗaya ya ƙara adadin yawan mutanen da suka mutu daga 54 zuwa 65 magajin garin na itoga victoria plagdian ya ce waɗanda wannan iftila'in ya rutsa da su yawancinsu masu aikin haƙar ma'adanai ne da da iyalansu da suka nemi mafaka a wani gidan ƙarƙashin ƙasa na wani mahaukan kuza da da aka mayar wurin ibada magajin garin ya ce akalla mutane 40 na cikin san waɗanda ake sa ran sun ɓace waɗanda kuma ga bisa dukkan alamu sun mutu ne wasu sanatoci cikinsu ko hadda na jam'iyyar republican sun buƙaci a dakatar da jefa kuran amincewa ko kuma a'a ga zaben brett kavanaugh a matsayin babban alkalin kotun kolin amurka bayan zargin da wata ta yi masa na cewa shi kavanaugh din ya yi ƙoƙarin mata fyaɗe lokacin suna makarantar sakandare christine bassey ford wacce take farfesa ce a jami'ar palo alto da ke jihar california ta faɗa wa jaridar washington post cewa ba shakka ta yi tsoron abin da ya faru da ita a lokacin da ya yi wannan yunkurin lauyan ford ya ce a shirye wadda yake karewar take ta ba da si gaban 'yan majalisar ta dattijai ta ce ta da farko ma na yi tsammanin cewa zai kashe ni ford ta faɗa wa jaridan a cikin hirar da ta yi da ita ne a da wanda aka wallafa jiya lahadi Ford ta ce wannan lamari dai ya faru ne a wurin wata holewar da suka je yi a jihar Maryland a cikin shekaru 1980 lokacin dukkan suna ɗaliban sakandare. Ta ce Canavot shi da wani abokinsa sun kai ta cikin ɗaki suka danne ta kana suka yi ƙoƙarin cire mata kayan da ke jikinta ta kuma ce dukkan samarin biyu a wannan lokacin suna cikin mayan giyar da suka sha ne. Amma Canavot ya karyata wannan zargin a ranar Alhamis ɗin mai zuwa ne dai idan Allah ya kai mu 'yan kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattawa za su jefa kuran amincewa da shi wannan ɗan taliki domin zama alkalin kotun koli na amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc a jajibirin soma taron koli karo na uku da zai yi da shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un takwaransa na kudu Moon in ya ce babban burinsa shine ganin kasashen biyu sun cimma matsaya guda da kuma Amurka dangane da matsalolin da ke kokarin warwarewa. A yau Litinin shugaban mu Mu in ya zayyana manufofinsa shida manya-manyan masu ba shawara a gobe talata ne dai zai tafi birnin Pyongyang ranar talata karo ranar talata karo don soma tattaunawan kwanaki ukun da takwaran nasa Kim Jong-un shugaba mun ya shaida wa hadimansa cewa fatarsa shine a samar da hanya ta kawo zaman lafiya mai dorewa da koriya ta arewa ba tare da kasashen waje sun saka baki cikin yunkurin ba wanda kuma ba zai kawo cikas ga sauran yarjejeniyoyin da ke tsakaninsa da kasashen na ketare ba haka kuma mun ya bayyana kudurinsa na ganin ya zamo mai shiga tsakanin shugaba kim jong un da shugaban amurka donald trump ya ce fatarsa a samu daidaito tsakanin shugabannin biyu wanda zai sa ita koriya ta arewa ta jingina batun shirinta na sarrafa makamanta na nukiliya nukiliya gurungun kafin duk wata ganawa da za a yi nan gaba haka kuma za a buƙaci cewa a sa hannu a wata yarjejeniya da zai tabbatar da tsaro ciki ko har da janye dakarun amurka da ke zirin koriya babban kotun kasar guatemala ta ba da umarnin cewa wajibi ne shugaban kasar ya bar shugaban kwamitin yaƙi da cin hanci da rashawa na majalisar ɗinkin duniya ya sake dawowa cikin kasar kotun wadda ta yanke wannan hukuncin jiya lahadi da yamma ta ce wajibi ne shugaba jim morales ya bar ivan velasquez shugaban wannan hukumar na yaƙi da cin hanci da rashawa ya dawo cikin ƙasar ta guatemala shugaban da ya sha suka lokacin da daga ya sha suka daga sassan duniya daban-daban bayan da ya bayyana rufe ofishin wannan hukumar a cikin watan jiya kana ya kori shugaban hukumar mai yaƙi da cin hanci da rashawa sai dai velagus ya gudanar da manya-manyan bincike a cikin ƙasar ciko har da wanda ke da alaƙa da shugaban ƙasar morales ya ce velasquez mutum ne da baya bin doka da oda da ke cikin ƙasar da yake zaune Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla bayanai na nuni da cewa a ƙarshen makon nan ne wasu mahara suka kai hari a wasu ƙauyuka a yankin numan inda aka samu asarar rayuka da ƙona gidaje yayin da har yanzu ba a san inda wasu suke ba ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani ne dai na nuna da cewa a ƙarshen mako ne ma wasu mahara suka kai hari a wasu ƙauyuka na yankin numa inda ku aka samu asarar rayuka da kuma kona gidaje yayin da wasu kawo yanzu ba ma san inda suke ba honorable yi dai ita ke wakilta yankin na numa a majalisar dokin jihar adamawa ta ce yanzu haka ma sun binne fiye da mutum ashirin da ku. ciki ko har da mata. Kashe mata yanzu waɗanda aka ka yara kanana da mata aka kankashe da maza waɗanda muka business yanzu mutane kusan ishirin da bakwai aka binne yanzu ana ka akwai waɗanda ba gan su ba ana kan nema. To wai kawai na batun mata da kananan yaran da ta ce a yi garkuwa da su a yankin Abar na jihar Taraba har na dai ga 'yan majalisar. Eh, mata da ma dobi mata hostage amma an sake su an sake wasu an kashe wasu. Most mayan da aka kakashe ma mata ne da da yara. To sai dai kuma mukaddashin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adama DSP Habibu Musa Muhammad wanda kuwa tabbatar da harin da aka kai a yankin da numan ya kuma musanta batun garkuwa da mata da ma ƙananan yaran da aka ce an yi. To amma kuma ce suna ma kokarin zakulo maharan da ke kai wannan hari. Eh ba mu samu labarin tafiya da mata da ƙananan yara ba sai dai akwai inda sun gudu sun shiga lunguna da dama kuma an wasu sun daddawo ba mu samu dai labarin a ce an kama an tafi da su ba. To mun ji kuma labarin akwai wasu sun dan sami abin nan casualty cases hmm. amma ba mu samu yawan namban su ba har yanzu amma yan sanda dai suna bincike a kai insha Allah in an kama wani da kuma namba din da zamu wannan mako na zuwa ne yayin da shugabannin al'umman yankin na Abari ke musanta zargin cewa suke kai waɗannan hare-hare batun da suka ce wasu ne ma ke kokarin hada su fada da al'umman Bacima wanda ko suka dade suna hulɗan zumunci na Ali Madugu Abare to korafe-korafen da muke da su dai akwai labarin da yau muka ji wanda gaskiya bai mana daɗi ba eh, wannan labarin kuwa shine akwai Eh, wata 'yar majalisa daga Adamawa wadda ta fito ta ce abubuwan da suka faru a bolki da Zumusu da Yanga mutanen Abare ne. Don gaskiya ta mana ba daidai ba. Mu da bace ma zaman lafiya muke yi. Don in ka lura duka lamuran mu na Abare kaci tamanin bisa dari mu da bace ma muke yi. Tsakanin mu da bace ma ba tashin hankali. Ni sunana Ahmed Bakari ni foma kansila ne a Abare A eh, Ward. Tun da aka fara rikici a daunan bace ma suna zuwa Abare ba mutum musu komi ba. To abun ya bamu mamaki yadda suna ce muna kai musu hare-hare. kuma lokacin da kanal ya zo da sojoji ya ce idan mutum ya kawo abokar madauki doka a hannunmu mu kama mu ba hukuma. Ita ma dai kuwa rundunar 'yan sannan jihar Taraba ta bakin kakakinta SP David Misal ta kuwa musan ta batun garkuwa da matan inda ko ta bayyana irin matakan da aka ɗauka a wannan yanki. Ban da labari kafin ma wannan lokacin akwai jami'an tsaron mu a wannan labari akwai su um, Mayo lofi akwai su nan gwajejen su Maraban Kunini da kuma ma cikin Kunini suke. so kaga duk wannan dabaru ne na tabbatar da samar da tsaro tsaro a wannan wurin so muna kashin kokori kuma jami'an tsaron mu suna wannan wurin dare da rana ASP Dabi Misa kenan da ke ma zama kakakin na 'yan sannan jihar Taraba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya to an gaida Ibrahim Abdulaziz Tsohon sakataren gwamnatin tarayya Baba Lawal ya jagoranci sauran masu ruwa da tsakin jam'iyyar APC ta jihar Adamawa inda suka shigar da takardar koke ga uwar jam'iyya. Kowane korafi ne wannan ga wakilinmu Hassan Maina kaina. muna so a babu direct primaries a adamawa kowane takara ta filin daga a tsaya bayan shi a irga jam'iyya shine democracy tsohon sakataren gwamnatin tarayya kenan injiniya babacir lawal yayin taron jigajigan jam'iyyar apc na jihar adamawa a nan abuja inda suke bijirewa batun zaben fidda gwani ta hanyar wakilai wato delegate a jihar injiniya babacir ya ce in ba a yi a hankali ba apc za ta rasa jihar adamawa mutumin da ya ci zaɓe talaka suka zaɓe shi tsoro mai zai koma wurin talakawa su sake bashi mandate tsoron ne amma kana ga wannan ba kuna ƙara farraka rarraba kan jam'iyyar ku bane sauran akwai mutane yanzu wajen hudu da suka sai fom na governorship in an hana guda uku takara an bar mutum daya ina za su je za su ma jam'iyya aiki to yalla bai kana jagoranta wannan taron kama kana san shakar gwamnati ne babu bana neman komai a komai na tsufa na fi shekarun gwamna shekara 63 ina da da shekara 24 to yanzu misali idan uwar jami'a ba ta ji koken ku ba me za ku yi a mu samu na zamu in zo nan kamar me misali za ku yi barin jami'a mu bar jami'a za mu yi muna kallon tv ran da ake zaben gwamna mu fita mu zabi buhari sannan ranar zaben gwamna muna bacci muna kallon tv muna wasa da iyalin mu. yanzu ku mai menene laifin gwamna bindo jibril a wurin bai aiki ba baya kome gaba ɗaya shekara kuna da yi ya wasu kwata ya dan shafa bakin akan hanya bai kome ba ni dai ban gani ba to ko menene martanin gwamnatin jihar adamawan Sajo Ahmed shi ke kwamishinan labarai na jihar ta Adamawa. Waɗanda dokan tsarin mulkin APC ta ce su ne State Executive Committee na party har da waɗanda suka sauka mukamai a baya suka yi ɗauki mataki matsayi na cewa za a yi eh, ga hanyar da za a bi a fudda eh, gwanaye a ranar ma shi mai girma gwamna baya ma ƙasar Najeriya lema Adamawa sun ɗauki wannan matsayi a ƙarƙashin jagorancin shugabannin jam'iyya eh, da kuma shi babban sakataren gwamnati Barista Bos Mustapha ya zo yana nan aka yi wannan abin. Abu na biyu da muke so jama'a su gane wallahi in dai ba yayya ba da kuma hasada babu mutumin da zai shigo adamawa ya ce gwamnan nan bai yi aiki ba abin da ban mamaki. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan turka-turka za ta kasance. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Manyansi. Dalla a gaida Hassan Maina kaina. A yau a Nijar malaman jami'o'in gwamnati suka fara yajin aiki don tilasta wa hukumomi canza ra'ayin bullo da matakin nada shugabannin jami'oyi maimakon a zaɓe su. Ga Sule mummuni barma da ƙarin bayani. rashin samun amsa mai gamsarwa daga bangaren hukumomi a kan bukatar maido da tsarin zaben shugabannin jami'o'i a maimakon tsarin naɗi da gwamnatin ta nishar ta a niyar shimfudawa. ya sa kungiyar sinex ta umarci magoya bayan ta su jinkine aiki daga yau litinin na bala a dare shine sakataren kungiyar malaman jami'o'in gwamnati doka ce suka take doka wadda ta ce dole ne sai an zaɓi rakatar cikin university yamai maraɗi da zandar da tawa in an soke da ƙarfi zaɓen rakatar illa da za ta kawa eh, ba mu san shi ba eh, bisa ilimin shi bisa iya aikin shi kenan haka nan za a je mu shi a taron manema labaran da ya kira don bayyana matsayin gwamnati akan wannan dambarwa ministan ilimin mai zurfi yahuza sadisu ya bayyana cewa hukumomi na nan a kan bakansu dukkan kasashen afirka wanda suke cikin kungiyar kames kames kungiya ce wadda ta hada kasashe goma sha tara na afirka da kuma madagascar babu inda ake zaben rektor sai niger sai kuma wata university da ake ce ma abome kalabi wadda ke kasar benin a nan biyun ne kada ake zaben rektor ko ina gwamnati take dubawa wanda ya dace wanda ya kai matsayin a naɗa shi take naɗa shi to mu ma muka ce daga shekarar bana in allah yarda za mu dakatar da wannan zaɓe na rektor nan gaba gwamnati za ta zanki naɗa rektor don muna kyautata zaton wannan hanya ce za ta ba mu dama mu shawo kan matsaloli wanda ke wakana a cikin jami'o'inmu batun wasu kudaden alawus alawus da aka jima ba a biya wa malaman jami'o'i ba da matakin zaftare albashi da gwamnati ta ɗauka a kan malaman da suka tsunduma yajin aiki na daga cikin abubuwan da kungiyar sinex ta ce ba za ta lamunta da su ba. kokenmu wanda muka ce a biya hakinmu kawar salar da wani firm da research muka gani sai an koma ta wannan luwa wannan doka ta kuɗi wadda hinawa ana iya ɗaukar shekara ɗari university ba za su koma da baya ba su ce ga abin da suke so kenan an tabbatar an tsara kunyi wanda za a maganin wannan abu minista yahuza sadisu wanne ya yi wa malamai tayin sulhu ya shawarci waɗanda ba su aminta da zabtare kudaden albashinsu ba su kai maganar a gaban kotu kotu eh, kotu wanda suka kawo a gani na bai cancanta ba a ce an shiga yajin aiki na kwana da kwanaki an ce na rubuta wasiƙa saboda a yanke musu albashi na gwalgwadon ranakun da ba su yi karatu ba wannan doka ce ta kasa ta ba da dama yin haka nan ba ni bane na kagoshi a cikin dokar kasa yake idan wani bangare an mishi wannan ya gani an ci da hakkin shi to muna cikin kasa ta doka da oda sai mutum ya kara kotu idan kotu ta ce a an ci zalin ɗan kishi a maida mashi kuɗin shi ba wa da matsala za mu ɗauka mu maida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da Suleiman muni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon jiya, wanda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, ya samu zantawa da wasu 'yan kishin ƙasa. da suka ga cewar akwai haƙƙi da ya rataya a kansu na ganin sun ba da tasu gudunmawa don ilmantar da 'ya'yan marasa galihu a wani shiri da suka ƙirƙiro don ilmantar da yara masu talla wanda suke ganin cewar babu yadda za a yi talla ko wani neman duniya ya hana ma yara neman ilimi. to aji hadiza ga wani kalubale su eh, a karan kansu suka ga dacewar eh, su hoɓɓasa don tallafawa irin yaran nan da suke gararan batalla dama kuna aikin nan na tallafawa yaran da ba sa iya zuwa makaranta eh, kuma sun kai minzalin karatu din gashi kuma wasu kungiyar su ibrahim sun yi wannan yunkuri amma kuma suna da kalubale na dorewar abincin da su kaman aiki ne mai ka'ida ko kuma mai wa'adi yaya za ku cinkari shi wannan tsari da suka bujiro da shi dangane ɗorewa sa to a yanzu dai muna ci gaba da tattauna da wannan kungiya saboda za mu haɗa hannu wuri guda da mu da su don mu ga cewa an ci gaba da wannan a ƙoƙari na ilmantar da yara da kuma almajirai a yanzu haka mu muna shirye-shirye kuma ko a kwanan nan ma a kwanakin baya mun gama wani program da muka yi ta koyar da turanci ta hanyar rediyo wanda mun zaɓi mutane ne kaman guda 200 daga ƙananan hukumomi guda hudu to amma akalla ba a ƙasar ba muna da yakinin cewa mutane sama da 400 sun amfana kuma kaga a yanzu haka in allah ya kai mu bayan sallah za mu ci gaba da wannan program na literacy by radio muna koyar da turanci ne kaman daidai kwatankwacin wanda za a koyar a firamare. kuma muna sa ran amfani da masu abin nan sauraro 450 wanda muna sa rai cewa bayan sun gama sauraron za mu iya mun yi ƙididdiga mun bincike za mu samu sama da mutum 500 da suka saurara kusan mu kullum a cikin wannan aiki muke tallafa mana suke saboda haka dole ne mu haɗa hannu tare da su to ya maganar karɓar su waɗannan ɗalibai misali ku ci gaba ɗin eh, idan su na su adin aikin ya ƙare warai da gaske in sun ba mu su sun kawo mana su za mu karɓe su hmm. already da muna da santa a madubi hmm. kusan santocinmu a cikin jihar kano guda 48 ne duk karamin hukumar da ka sani daga nan cikin garin kano har doguwa muna da santa saboda haka akwai bukata cewa in har sun gama da su sun koya musu ilimin primary ko na secondary mu a shirye muke mu ba su certificate shine ma taimako na farko shaida cewa sun yi wannan ilimi na abin nan ilimin manya domin santar da suka bude adult education class suka bude kuma a shirye muke mu horar da malaman su idan suna so mu ba su horo na musamman akan wannan za mu iya yi kuma idan da hali za mu iya tura ma malamanmu namu na kashin kanmu su je su duba don muna da monitoring unit wanda director yake hidin akwai director mai kula da wannan bangaren sukan zagaya irin wannan makarantun birni da ƙauye su game ake yi ana tafiya a kan daidai ko ko ana samun kuskure to za mu iya tura wannan tim ya je makarantar ya asesin wayannan yaran da suka ce sun koyawa wato ya duba matsayi da matakin da suka hau na ilimi sannan kuma in ya zo ya bada recommendation ya tabbatar mana haka ne shi ke sai mu rubuta musu certificate kaga sai su shiga mataki kuma na gaba ko su je mataki na gaba baya ga ita wannan kungiya ta bridge nigeria da kuke wannan batu da su kike har ma kuka nuna wato kudurin ku na cewa za ku aiki tare akwai wasu kungiyoyi ne masu nasaba da ita waɗanda suka zo irin wannan gudunmawa jihar kano kuma ake haɗa hannu da su don a yi wannan aiki tare ai kungiyoyin da muke da su wanda kungiyoyi na gamin kai da kungiyoyi da aka bubbuɗe su a unguwanni da garirrika sun fi ɗari biyar wanda muke aiki da su misali akwai makarantar eh, alhaji garba baban ladi kaga wannan duk kano ma ba wata kungiya ko makaranta ta ilimin manya da ta shahara kamar ta muna da ruwa da tsaki a wannan guri tare muke aiki akwai yan no glass su ma mana ko shekaran jiya ma mun gama musu training na mutum shida wanda za su yi wani program da ake cewa rural facilitation scheme wato za su shiga cikin ƙauyuka su koyar da ilimi na matakin firamare akwai ngo ƙungiyoyi na ƙasashen waje irin su mexico muna aiki da su irin su unesco irin su unicef irin su dfid duk wayannan ƙungiyoyin manya-manya muna aiki tare da su Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa ma a yau kenan. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mako mai zuwa za ku ji ƙarshen wannan tattaunawar da kuma sabon shirinmu da ke tafe. Yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da mai ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don kanka. To sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani Umar na Liliya Makuku da Bashar Kansila Diri da Zainab Ma'aruf Diri inda suke cewa a yau muna son ku bamu dama mai kira ga mai girma gwamnan Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da ya dubi girman Allah da Annabi ya sa a gyara mana hanyar da ta taso daga diren daji zuwa Makuku. Sai sako na gaba inda ya fito daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi, Najeriya inda yake cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku ba mu dama na yaba akan ziyarar da shugaban Turkiya zai kai kasar Rasha a yau Litinin da nufin tattaunawa akan hanyar dakila rikicin kasar Siriya wanda ya ci ya cinyewa. Hakika wannan abu ne mai kyau don haka mu ma jama'ar duniya muna goyon bayan wannan kuduri tare da fatan cimma nasara akai Allah ya sa a dace amin. sai sakon gaba inda ya fito daga aminu adamu malam maduri jihar jigawa inda suke cewa assalamu alaikum muryan amurka don allah ku ba mu dama mu kira ga kungiyar kasashen musulunci ta duniya da ya kamata su taka wa kasar saudiya da kawayenta a akan irin lugudan wuta da suke a kasar yemen domin a samu damar sasanta rikicin a cikin ruwan sanyi. Sai sako daga Murtala Ibrahim zangon daura inda yake cewa Assalamu alaikum BOA Hausa. Bullo da tsarin siyasar sai wanda kake so zan tsaida takara da gwamnoni ke yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Haruna Boda in kai bu inda yake cewa Assalamu alaikum BOA Hausa don Allah ku miƙa mana kukanmu ga gwamnan jihar Jigawa da ta ƙaramar hukumar mu ta kafin Hausa da su yi Allah su yi wa annabi su kawo mana agajin gaggawa akan ambaliyar ruwan kogi da yake neman tashin mu daga mahallin mu. To an gaida Daula Salim kafin mai sallama da ku ga takaitattun labarai. Gwamnan jihar Carolina ta Arewa Cooper, Roy Cooper ya faɗa cewa akwai barazana ga rayuwar jama'a sakamakon ambaliyar da ya faru a jihar musamman daga matsananciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Florence wacce ta bar tarin ruwa a sassa daban-daban na jihar guguwar florence wadda ta haifar da matsanancin tumbudin ruwa da iska mai karfi tana ci gaba da barin ruwa a kwance a sassan jihar ta carolina yayin da take tafiya a tsakiyar tekun atlantika sannu akan hankali a kasar filifin ko magajin garin wani dan karamin gari ne ya ce ya yi imanin wato kashi 99 cikin ɗari na mutanen da suka bace sakamakon girgizan ƙasa da ta uku sun mutu ya zuwa yanzu dai garwaki goma sha ɗaya ne aka zaro daga cikin kurakuzan gine-ginen da suka rushe a garin itogon da ke arewacin tsibirin luzon wurin da ya samu wannan girgizan kasar a ranar asabar wadda ta zo da iska mai karfin gaske wadda take tafiyan kilomita da 270 cikin kowace sa'a guda wasu sanatoci cikinsu ko hadda na jam'iyyar republican sun buƙaci a dakatar da jefa kuran amincewa ko kuma a'a a zaben brett carnival kavanaugh a matsayin sabon alkalin kotun kolin amurka bayan zargin da wata mata ta yi masa cewa shi din ya yi kokarin yi mata fyaɗe a lokacin wato suna makarantar secondary chris bassey ford wacce take farfesa ta ce a jami'ar wato a jami'ar palo alto da ke jihar california ta faɗa wa jaridar washington post cewa ba shakka ta ji tsoron abin da ka iya faruwa da ita lokacin da ta yi wannan yunkurin To masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni Safina ta sada so dangi ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.